gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya bada umarnin biyan dukkanin ma'aikatan da ba samu albashinsu ba sakamakon wani aikin tantancewa da gwamnatin jihar borno ta soma tun shekaru hudu da suka gabata wanda hakan ya haifar da rashin samun albashin wasu ma'aikata da ma wasu 'yan fansho fansho an dai soma aikin tantance ma'aikatan ne da kuma waɗanda suka yi ritaya ƙarƙashin gwamnatin honorable kashin shatima wanda a iya cewa professor zulum din ya dakatar da wannan aikin game da yadda aikin ke tafiyar hawainiya idan dai za a iya tuna kungiyar tsofaffin ma'aikata na 'yan fansho sun sha gudanar da zanga-zanga a garin maiduguri na rashin samun hakokinsu da kuma hakokin wasu iyalan ma'aikatan da suka rasa rayukansu wanda hakan ya sa farfesa baba gana umar zulum da kuma da umarni ga biyan dukkanin waɗannan ma'aikata musamman ma 'yan fansho-fansho da kuma wasu ma'aikatan da ma ba a tantance su ba har izuwa yanzu da ma wanda aka tantance su ba sa samun albashi. wanda ba su samu salari 296 wannan eh, za mu ji bincika an kana da gaskiya kafin nan da sati biyu yau in an biya ka ko ba biya kudin ka ba za ka samu amma kuma in ba sunan ka in kai baka da gaskiya za mu ce baka baka da gaskiya akwai masu karba wani mutum daya albashi miliyan goma sha takwas yana karba akwai wanda kuma mun tabbatar yana da laifi za mu kama shi za mu daure shi ko ma'aikata ne za mu kama shi za mu daure shi ku yi mana hakuri kafin nan da sati daya sati biyu duk za mu gama in kudi sunan ka baka gani yau ba kar ka damu ka yi hakuri Allah da ya ciyar da kai har zuwa wata uku hudu zai ciyar da kai a gaba. Na kuma samu zanta da wasu ma'aikata a wannan sakatariya da wasu suka ce sun ma kwashe fiye da shekaru uku ba samu albashinsu ba. Ko ya suke ji game da wannan umarni da sabon gwamnan ya bada? Wata ne baka samu albashi ba? Shekara biyu da wata goma sha daya. Kamar ba tantance ka bane ko menene ba? Eh ba ai mu bai mate ba tukuna. Eh me faru ba ba mate ba? Ah na ji da aka dudduba dai aka ce da koi dai in je yanzu na da tukuna yace ba za a yi mu ba yanzu. To ga shi gwamna ya zo ya maka alƙawari cewa eh. an duba an ga kuna da gaskiya za a biya ku ya kuke. Eh, mu mun godiya sai masuna na Setima Modu Zobin Tati. Sara na Shetima Mustapha. Hmm. Mu contract staff ne na cikin sport Council hmm. wanda yau 3 years ba biya mu ba. Muna shekara uku. Eh shekara uku. Muna kyautata tsammani mai girma gwamna ya kalli kukan mu. Da an fara da wayansu insha Allah zai duba mu mu ma da ba biya mu ba za a biya mu insha Allah. Kwamar Bula dai shine shugaban kungiyar kwadago na jihar Borno, wanda su ma suka nuna farin cikin su game da wannan sabon tsari da gwamnan jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum ya dauka. Ya alhamdulillah ma'aikata dai har yanzu ana gaba da cancancewa, amma a yanzu muna ganin muna da kaman ma'aikata wanda aka cancance kaman dubu goma sha tara da yan kai. Me ka wannan matsala ne rashin samun albashi ganin cewa an cancance su an tabbatar kuma ma'aikata ne? Eh wannan shine abin da ya kulle mana kai bayan nan ba tunanin da ba mu yi ba mun je gurin masu tantancewa wato biometric ba wani abin da ya babu wani abu takamaimai shine yanzu da muka ɗauka da wannan gwamnan ya ce duk wani ma'aikaci dai wanda aka tabbatar ma'aikaci ne ko an yi masa wannan cancancin ko ba a yi masa ba a je a biya shi albashinsa kuma a duba yadda za a biya shi abin da yake bi bashi ya kuka yi ganin yin iyalansu wani irin hali suke ciki ganin cewa kuna tare da iyalansu ku a matsayin na shugabannin kungiya gaskiya yawanci sun galabaita yawanci iyayensu sun sun mutu sun bar yara uku hudu biyar wani ma goma da mata biyu mata uku wani a gidan haya tukuna wannan dan kaɗan abubuwan da yake zuwa musu ma baya zuwa gaskiya abin sun galabaita ga kuma rashin tsaro da muke ciki a cikin ƙasar nan ba noma mutum zai iya yi ba albashin nan ko pension shine kadai abin da yake taimakawa jama'a kuma ga ce baka samu wannan ba wata goma sha biyu wata go ashirin gaskiya abin akwai matsala yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno ta soma aikin biyan waɗannan ma'aikata da suka ɗabi tsawon shekaru ba a samu albashinsu ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya